This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke sauraro kan mita 41, da mita 60 sai kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. a jamhuriyar Nijar ana iya jin ta gidajen rediyon amfani sarauniya nomad fara'a da lol da kuma niyya dukkan su a zangon fm sana na iya jin mu kai tsaye ko duk lokacin da aka bukata ta duniyar gizo ko intanet akan hausa.com Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da saduwa da kuwa wannan safiyar Ibrahim Alfa Ahmed ne. Tare da Grace Alheri Abdu. Da kuma saura abokan aiki daga birnin Washington DC ke fatan waye gari lafiya ga kanun labarai. Dangin da ke cike da bakin ciki sun yi jana'izar yara biyu daga cikin waɗanda aka kashe makon jiya a harin da aka kai makarantar firamare. shugaban amurka barack obama da abokan hamayyarsa na siyasa a majalisa suna dab da cimma matsaya domin kawo ƙarshen takun sakan da ake yi dangane da batun kuɗi kana wakilan jam'iyyar african national congress mai mulki a afirka ta kudu sun kaɗa kuri'ar zaben ƙusoshin jam'iyyar shida da suka haɗa da wanda zai jagoranci jam'iyyar To madalla bayan cikakkun labaran duniya. Binciken ya kamata lallai lallai a tabbatar an yi shi kwakwaran bincike kuwa. Tafiya fa minti goma sha takwas ce jirgin zai yi amma daga tashin shi ba da jima ba wuta ta kama a wannan jirgin. Kaga dole ne a yi tunanin kilan akwai wani abu da yake faruwa. Ba wai ana zargin gwamnatin tarayya ko tana da hannu ko na abu ne. A'a sai ta yiwu kila ma waɗansu ƴan wata kungiya ta ne wasu tsageren ne duk za su iya yin abin da suka ya kamata su yi musamman su fanshe haushin wasu abubuwa nasu da suke faruwa. Wani kwararre yake magana kan batun hatsarin jirgin da ya kashe gwamna Patrick Ibrahim ya na jihar Kaduna da janar Azazi mai ritaya da wasunsu a bayan da kungiyar gwamnoni ta Najeriya ta yi kiran da a gudanar da bincike kan wannan lamari. Muna tafi da rahoto a kan wannan. Aliyu Mustapha Sokoto kuma yana tafi da filin tsaka mai wuya amma duka sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Dangin da ke cike da bakin ciki sun yi jana'izar yara biyu daga cikin waɗanda aka kashe makon jiya a harin da aka kai wata makarantar firamare da ke arewa maso gabashin Amurka. An yi jana'izar yara biyu 'yan shekaru shida jiya ɗaya daga cikinsu tagwaye wanda 'yan tagwayensa ta tsallake rijiya da baya a wannan harin. A halin da ake ciki kuma an dakatar da ayyukan makarantarwa a makarantar da ke Newtown. jihar connecticut inda aka yi wannan harbi babu kuma tabbacin lokacin da za a sake buɗe wannan makarantar an buɗe sauran makarantu a jihar jiya litinin karkashin cikakken tsaro 'yan sanda sun killace ginin makarantar da kuma wani gida da aka yi harbe-harbe domin gudanar da bincike suka kuma bayyana cewa suna kan tantance abubuwan da aka ɗauka a matsayin shaidu yayin da kuma suke ci gaba da yi wa shaidun gani da ido tambayoyi jama'a sun ajiye 'yan tsana da furanni da kuma sifofin mala'iku da aka yi da takardu a kofar gidajen hutun za a yi jana'izar sauran waɗanda suka gamu da ajalinsu a wannan hari cikin wannan mako an kashe ƙananan yara 20 da kuma manya shida a harin da aka kai a makarantar firamare ta ƙaramin garin hukumomi suka ce ɗan bindigar adam lanza ɗan shekaru 20 ya harbe ya kashe kansa lokacin da 'yan sanda suka isa makarantar da yake harbe-harben ana kyautata zaton ya kashe mahaifiyarsa a gida kafin ya ɗauki bindigoginta ya nufi makarantar ya fasa wata taga kafin ya kutsa ciki shugaban amurka barack obama da abokan hamayyar siyasarsa a cikin majalisar dokoki suna dab da cimma matsaya domin kawo ƙarshen takon saƙar da ake yi dangane da batun kudi a karshen shekara kawo yanzu dai ba cin wata yarjejeniya ba to sai dai jami'ai sun ce shugaban majalisar wakilai da jami'ar republican take da rinjaye cikin ta wato john bena ya sake gana da shugaban kasa a fadar white house a karon farko bena ya amince da karawa attajirai da suke samun sama da dala miliyan daya shekara haraji a kuma kara yawan kuɗin da amurka za ta iya rantowa Mr. Obama ɗan jam'iyyar Democrat wanda aka sake zaɓa a watan jiya domin wani wa'adin mulki na shekaru hudu. Ya yi alkawarin nema a ƙara wa iyalan da suke samun sama da dala dubu ɗari biyu da hamsin haraji a lokacin kyamfe ɗinsa to sai dai ta yin da bene ya yi manuniya ce cewar ɓangarorin biyu ba su cimma yarjejeniya ba tukunna. duk da ci gaban da aka samu a tattaunawar tasu har yanzu akwai bambance-bambance tsakanin bangarorin guda biyu kan fannin da fadarar shugaban kasa ta white house za ta amince da zabtar kudaden da gwamnati take kashewa mr obama yana nema a ƙara harajin miliyan sau miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu cikin shekaru goma masu zuwa yayin da bene yake so a ƙara miliyan sau miliyan ɗaya kawai 'yan hamayya na jam'iyyar republican suna kira da azabtar kudaden da ake kashewa a ayyukan kula da lafiyar tsofaffi da matalauta da kuma kudin fensho na tsofaffin amurkawa wakilan jam'iyyar african national congress mai mulki a afirka ta kudu sun kada kuri'ar zaben kusoshin jam'iyyar shida da suka hada da wanda zai jagoranci jam'iyyar zuwa lokacin da za a gudanar da zaben shugaban kasa shekara mai zuwa mataimakin shugaban ƙasa galema molanthi yana kalubalanta shugaba jacob zuma a takarar shugaban jam'iyyar na anc ana kyautata zaton za a sake zaben mr zuma domin wani wa'adin shugabancin jam'iyyar na biyu mai yiwuwa ne a maye gurbin molanthi wanda ya janye daga takarar domin zama mataimakin shugaban jam'iyyar da wani hamshakin ɗan kasuwa cyril ramaphosa ana kuma kyautata zaton samun sakamakon zaben daga daren jiya litinin zuwa yau talata da safe an gudanar da zaben ne yayin da 'yan sandan afirka ta kudu suka sanar da kama waɗansu mutane hudu membobin jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau masu tsatsauran ra'ayi da ake kyautata zaton suna ƙulla makarkashiyar kai hari kan taron jam'iyyar mai mulki wani kakakin jam'iyyar anc kes koza ya ce har yanzu jam'iyyar tana jiran cikakken rahoton kama mutanen ya kuma bayyana makarkashiyar a matsayin wani abu mai tada hankali labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc amurka ta ce za ta ƙara matsa lambar da a ƙara mai da gwamnatin ƙasar koriya ta arewa Sani, ware a bayan da hukumomi a pyongyang suka yi watsi da kashedi na ƙasa da ƙasa na gwada makami mai linzami a sararin sama makon jiya a jawabinta na mako-mako kakakin ta harkokin wajen amurka victoria nolan ta shirya manema labaru cewa duk da yunkurin da amurka ta yi bara na neman tattaunawa da sabon shugaban ƙasar kim jong-un gwamnatin ta keta umarnin majalisar ɗinkin duniya sau biyu a bana tare da gwajin makami mai linzamin da bai nasara ba a wata afrilu da kuma na biyun da ta yi a ran sha biyu ga wannan wata na disamba amurka ta yi tayin ba da tallafin abinci ga kasar da ke fama da talauci idan kasar ta amince ta daina ayyukan bunƙasa makaman nukiliya nolan ta ce amurka ba ta da wani zaɓi illa ta ci gaba da matsawa gwamnatin koriya ta arewa lamba tare da abokan ƙawancenta har sai hukumomi a pyongyang sun saurare su daga ƙarshe ɗan majalisar amurka dattijan amurka da ya fi kowane daɗewa a majalisar wanda kuma shine na uku a matsayin waɗanda za su gaji shugabancin amurka daniel inouye daga jihar hawaii ya rasu yana da shekaru 88 da haihuwa a duniya an kwata da inouye tsohon soja wanda kuma ya samu lambar yabo ta yakin duniya na biyu a wani asibiti da ke nan birnin washington tun ranar 8 wato 6 ga watan disamba bayan da ya suma a ofishinsa da ke majalisa an sanar da cewa ya rasu jiya litinin sakamakon matsala da ya samu ta lumfashi shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai kuma dan jam'iyyar democrat harry reid shine ya sanar da rasuwar inouye yayin zaman majalisar a cikin sanarwar da ya bayar a rubuce shugaban amurka barack obama ya ce kasar ta yi rashin gwarzon ba amurke na zahiri shugaban jam'iyyar republican a majalisar dattijai mitch mcconnell ya bayyana inouye a matsayin fitaccen ɗan siyasa wanda yake da damar neman a saurare shi amma bai taɓa yin haka ba a lokacin mutuwarsa inouye shine shugaban riko na majalisar dattijai matsayin da ake ba wanda yake na uku a jerin matsayin shugabancin ƙasar bayan mataimakin shugaban ƙasa da kakakin majalisar wakilai inouye shine shugaban kwamitin kasafin kuɗi. an zaɓi inowe a matsayin wakilin jihar Hawaii na farko lokacin da yankin ya samu jiha a shekarar 1959 aka kuma zaɓe shi domin cikakken wa'adin wakilci a shekarar 1960. An zaɓe shi zuwa Majalisar Dattijai karan farko a shekara ta 1962. Yana majalisa ne bayan lashe zaben wakilci na wa na tara kafin rasuwar tasa. yana ɗaya daga cikin fitattun 'yan jam'iyyar democrat mafi ikon faɗa a ji a majalisar dokokin amurka labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na murya amurka to Ƙungiyar gwamnoni ta Najeriya ta aiki da sakon taziya ga iyalan waɗanda suka mutu a hatsarin jirgin helikwafta Asabar a jihar Bayelsa cikin sar da na gwamna Ibrahim Patrick kowana jihar Kaduna. Sannan kuma sun nemi da a saka ƙwararru cikin kwamitin da zai binciki wannan al'amari. We, the governors of the 36 states of the Federal Republic of Nigeria, at our emergency meeting called at the instance of the demise of our colleague. Shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya 36 Rotimi Amechi na jihar Rivers ke karanta jawabin bayan taron gaggawa na kungiyar kan mutuwar marigayi gwamna Ibrahim Yakowa na Kaduna a hatsarin jirgi mai saukar angulu a jihar Bayelsa. A taron da aka yi sa ran kungiyar za ta aika aziya ce ga iyalan marigaya a rufe da addu'a, gwamnonin sun kara da mara baya ga binciken kwakwaf kan musabbabin hatsarin jirgin da ma bayyana aniyar su ta sanya wani kwararre a kwamitin binciken lamarin na shugaban kasa. Members support the directive of the president for a thorough without investigation into the immediate and remote causes. Yan kungiyar sun mara baya ga umarnin binciken kwakwaf na shugaban kasa kuma sun yi kira ga nuna adalci da barin kofa bude a yayin binciken. Kazalika zauren ya yanke shawarin daukar kwararre don shiga tawagar binciken ko ma dai ya zama ɗan kallo. Shin menene muhimmancin wannan binciken ne da ma cusa kwararre a kwamitin kwararru na shugaban kasa ita ce tambayar da newa manjo ya haya shinku mai ritaya ta wayar tarho mazaunin garin kaduna da ke nazartar lamarin binciken ya kamata lallai lallai a tabbatar an yi shi kwakwaran bincike kuwa domin abin ya faru ne a wani lokaci wanda yake ana ta zargin yadda wasu abubuwa suke faruwa a ƙasar nan ta bangaren tsaro musamman to sai ya kasance shi a azazi kwanaki ya yi maganganu waɗanda mutane da yawa har sun suna ta tunanin me zai sa ya irin waɗannan maganganu bayan yana cikin gwamnati kafin daga nan aka zo aka canza shi bayan haka kuma musamman shi gwamnan kaduna da ya kasance allah ya sa shi ma cikin wannan jirgi inda yadda abubuwa suke faruwa a ƙasar nan kamar yadda yau Allah ya sa wannan bawan Allah daga arewa wani al'amari ya kai shi kudancin ƙasar nan abu ya faru yan arewa suka yi tawakali, musamman muna a jihar Kaduna muka wala Allah komai inda a ce wani gwamna ne daga kudancin kasar nan ya zo arewacin Najeriya irin haka ya faru da shi to ina ji mutanen nan da sai sun tashi hankali a kai to amma inda mu muka gode Allah muna da wannan tawakkalin kuma kowa ya runguma wannan abu a matsayin Allah ne kawo shi to amma tafiyar fa minti goma sha takwas ce jirgin zai yi amma daga tashin shi ba da jima ba wuta ta kama a wannan jirgin kaga dole ne a yi tunanin kilan akwai wani abu da yake faruwa wanda yake gwamnonin suna da gaskiya lallai a wannan bincike su nemi kwararru su shiga su yi wannan binciken ba abinda za su bar gwamnati gwamnatin tarayya bane ita kadai san suna da irin wannan jiragen guda uku kuma duk a haka suka kare su rundunar sojan ruwan Najeriya wannan ba za a yi magana ko tunanin cewa rashin kwararrun matuƙa jirgi ko ba a kula da jirgin bane suna wani yanki ne wanda yake fama da barazana inda ba wai ana zargin gwamnatin tarayya ko tana da hannu ko na bane a'a sai ta yi kila ma wa'ansu yan wata kungiya can ne wasu tsageren ne duk za su iya abin da suka ya kamata su yi musamman su fanshe haushin wasu abubuwa nasu da suke faruwa duk wani kwararre wanda wani yake yake ganin za a iya kawowa ya wannan bincike ya kamata yi ka tuna fa an taba samun jirgi babba wanda yake hada sultan a ciki da waɗansu sanatoci haka rayuwarsu suka salwanta ba a yi wani kwakwaran bincike ba to wannan dai ni ina ganin gaskiya dole a yi wannan bincike in ma rashin lafiyan jiragen ne ko kuma rashin kwarewar su waɗanda abin ya sha suke kula da jiragen ne duk dai za a iya ganowa amma babban abin da nake tsammani suke nema su yi shine su kau da tunani da zargi da suke tsammani yan arewa za su yi sai ta yiwu ba wai an shirya wai don hashi kan shi margari gwamnan jihar kaduna abin ya shafe shi bane Ila za ta yiwu shi tsohon mai ba shugaban kasa shawara ne aka hari da abin sai kuma allah ya kaddara shi kuma wannan ya shiga wannan jirgi abin sai ya same su gaba ɗaya to sai kuma ta yawa ba wani abu ne a karshe duk dai ko mai a yi binciken kuma gwamnonin nan ya kamata lallai su tabbata a yi wannan binciken. mutuwar gwamna ibrahim ya kowa ba ita ce ta farko a najeriya ba don a zamanin sojoji ma gwamnan mulkin soja Alhaji na jihar Kano Abdullahi Wase ya rasa ransa hatsarin jirgi a 1995 Nasiru Adamu Ali Kaya, Madar Amurka daga Abuja, Najeriya. haka yake to a gaida nasiru masu sauraro ga aliyu mustapha sokoto da shirinmu na gaba tsaka mai wuya sun zo zuwan su sai suka taimake mu eh. aka yi nasara mm. to amma gidanmu ne a ya kamata kuma dole tun da su ne suka zo suka kwankwasa kofa ai mu ba za yi da mu ba ko mutum daya maganar hamza ilayo yana ce hamza ilayo ba dan ctc ne ni ina mamaki yaya za akwai rantsuwan na ake ɗaukawa kamin mutum ya zama dan CPC ne su mutanen PDP ne ba wani CPC a Nasarawa sai rigima musu da suka zo da shi daga PDP tsakanin Aliyu akwai group da Abdullahi da mu group ne aka zo aka sabana wallahi tallahi tanko almakura yana na CPC kuma izan ba zai yi CPC ba ba zai je wani party ba in ya koma wani party mai za su party shugabancin kasar ne yake nema <laughs> muna fagen siyasa ne kuma kowa in ya ci abinci ya koshe sha iska abin da ya ga dama zai iya faɗi. jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a sabon shirin tsaka mai wuya a duk najeriya jihar nasarawa ce kawai jam'iyyar cpc take mulki bayan nasarar da ta yi na gwamnati gwamnatin pdp ta aliyu akwai doma a zaben da ya gudana na shekarar 2011 buɗaɗɗen asiri ne da kowa ya sani cewa ncpc sun haɗa karfi ne da npdp aka yi wajen da ita waccan gwamnatin sai da kuma yanzu rikici ya dawo na cikin gida tsakanin su npc da kuma su npdp wani abin da ke da ban sha'awa game da lamarin nan na nasarawa shine cewa aksarin da ncpc nan fa tsofaffin npdp ne to yanzu sun ce ana yi ba da su ba bayan kuma an haɗa karfi aka kafa gwamnati tare da su to amma ba shi ba shi su mutane nasarawa ya suke ji da wannan rigima ne sunana Alhaji mohammed Alhaji mohammed audito CPC lafiya local government mu ne ainihin CPC an zabe mu mun wahala har kuma gobe din nan muna cikin wahala gwamnati ta yi banza da mu sai ana yi da wasu 'yan tsararru wadda suka zo suka bar pdp sun zo da shune ake amfani shi sunana alhaji abdulhamid haruna state chairman na cpc nasarawa state a jami'an cpc a nasarar sai ba wani baraka sai dai rashin fahimta ne na jama'a domin masu waɗannan koke-koke ba aƙidan cpc ne ta kwashe kuɗi ta rarraba musu ba shine suke wannan koke-koke mu kullum muna kira kowa ya je ya nemi sana'a ya yi za mu taimaka musu a bakin sana'o'insu. haka ne to sai dai shi gwamnan jihar ta nasara alhaji umaru tanko albakura ya ce zargin yana nuna wani bambanci fa ba gaskiya ba ne. To akwai masu zargin kai gwamna cewa baka tafiya tare da NCP sai NPDP. <laughs> Muna fagen siyasa ne kuma kowa in ya ci abinci ya ƙoshe sha iska abin da ya ga dama zai iya faɗi. Amma in mai faɗin magana bai yi daidai ba, ai wanda yake ji ya san daidai ko ba daidai ba. Abin da ke faruwa akwai akwai haƙƙi akan duk wani mutum wanda ya ci zaɓe. allah ya sa mutanen cpc su suka zaɓe ni kuma ina godiya kuma ina murna kuma ina ƙudurin ga daidan allah na yi duk abubuwa wanda aka shimfiɗa a cikin ƙa'idan tafi da siyasan cpc to amma kuma akwai haƙƙi na sauran jama'a na ƙasa wanda ba ncpc ba ne don duk kuɗin da jiha za ta samu ba a ce ka kashe ma cpc kaɗai ba ne saboda haka dole abubuwan da za mu yi wanda zai shafi jama'a zai shafi al'umma wani wanda bai siyasan ka ba ko bai goyi bayan ka ba ko kana so ko ba ka so dole amfana da shi haka ne to idan ana so a fahimci abin da ke tattare a cikin wannan al'amari na jihar nasarawa sai a biyo mu daki daki a ji wannan mukabala da za mu soma yau tsakanin alhaji zakari abdullahi ibe wanda shine mashawarcin gwamna Umaru Tanko Almakura kan harkokin siyasa da kuma Muhammad Lawal El Yakubu wanda shine tsohon shugaban jam'iyyar ta CPC a can jihar ta Nasarawa wanda kuma zai share mai fage da ƙorafin su. Da farko dai problem din da muka samu da cikin CPC Nasarawa state shine tun da aka zo aka muka aka yi nasara CPC muka yi nasara mu ba a yi da mu wanda kuma ake kira mu ma'ana wanda bayi da mu shine wanda ya kira core group mu core group ɗin muna nan mutum dubu dari a cikin rajista ɗinmu shi a gwamna dinmu tanko almakura da ya kauro zuwa fatinmu ya zo da mutum dubu hudu a cikin fatinmu sai muka yarda masa ya zo ya shiga fatinmu har muka tutar mu muka bashi amma abin mamaki shine ba a yi wani abu da mu ba taɓa ba mu ko wani matsayi ko kwangila ko wani abu ba don zai mai za muke complain don saboda siyasa an ce da mere ake eh, idan na facen ka eh, alhaji muhammadu kana nufin ko da tanko almakura da mutanensa dubu hudu suka zo sun same ku kun riga kun zo kun shimfiɗa kun kafa jam'iyyar nan ta cpc a jihar nasarawa saboda haka saboda sun shigo gidanku ne kuka ɗauki bakuncin su na'am haka to amma yanzu ba sa yi da ku ba sa yi da mu tun da aka ci zaɓe eh. tun da aka ci zaɓe sai suka yashe mu. Mhm. To yana zuwa a tsaya a nan Alhaji Muhammadu kayi shimfiɗa. Eh, Alhaji Zakare ka ji abin da muka buɗe da shi da wannan ƙorafi na shi Alhaji Muhammadu Lawe Ilyakub. Na cewa kun zo kun shiga gidansu kun sun kafa jam'iyya kun zo sun karɓe ku amma kun zo kun kafa gwamnati tare da su ba kwa cin moriyar kafa wannan gwamnatin da su haka ne? Eh, <clears throat> Alhaji Aliyu Musa ba Sokoto da masu saurare da ɗan uwana ɗana wa'ana makaranta Muhammadu Ilyako assalamu alaikum. A alal hakika maganan cewa su suka kafa fati wannan gaskiya ne. Maganan kuma cewa su suna da membership dubu ɗari tanko almakura ya zo da dubu hudu aka shiga wannan fati wannan magana ina da ja. Domin in aka duba in ya ce su dubu ɗari da suna nan ko members na cpc aka duba kuma yawan kur'un nan shi tanko almakura ya samu har ya buge shi aliyu akwai doma kuri'an nawa ne mutane dubu ɗari nawa ne shi tanko almakura ya samu kuma shi aliyu akwai doma na ya samu in ka duba wannan zancen sai ka ga cewa lallai alal hakika mu wadda ake ce mun zo mun shiga mu ne muka zo da mutanenmu daga pdp gaskiya ne dukan muna pdp ne kamin mu zo cpc mu kuma na muka tashi zuwa mun zo da mutanen mu ne baki daya wadda mun zo da mutane ba iyaka maganan dubu dari ko dubu dari biyu ma ba shi mhm. ya sa muka kada aliyu akwai doma maganan ah, cewa ba a yi da su cewa wai ba a yi a'a bari ya gama bari ya gama bari ya gama Alhaji Muhammad abinda muka yi dinnan mu yi shimfiɗa nan da kyau in ya bari ya gama yadda ya barka kai magana za mutane za ku fahimtar abin da yake faruwa tukuna mu yi ɗaya bayan ɗaya ci gaba Alhaji Zakari maganan cewa ba a yi da su alal hakika Aliyu Mustapha Sokoto lokacin da muka shigo CPC aka shiga ana maganan campaign akwai rigingimo wadda yake tsakanin su shugabanni yadda aka yi shi muhammadu yakub ya rasa matsayinsa da kuma wani ya zo ya shige ya maye gulbinsa wannan rigima tsakanin su ne su ya su sai ya zamana saboda wannan rigiman sai lokacin zaɓe wa'annan na suke korafin nan su sun so a kada mu cpc tunda suna ganin su ba sun rasa matsayinsu ba su da ta cewa a cikin eh, harkan fati sai suna ganin a bari su je su yi wani abu duk abin da muke yi daga nan sai su su je can pdp wanda muka fito sai su kuma suka koma can suna komai tare da su to ina zuwa ina zuwa ina zuwa alhaji zakari ina zuwa um, eh, ah, ah. alhaji muhammad in ka dawo wajen mai da martani ina son kai min magana kan wani abu da shi alhaji zakari ya taba yanzu na cewa wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ka rasa mukamin ka na shugabancin cpc wanda ba mu taba shi ma tukuna sai yanzu za mu shiga da watakila yana da alaka da wannan rikicin na mutanen ali akwai doma da eh, abdullahi adamu amma mai da mutanen da kake so kamar ɗazin nan na farko <clears throat> shi alhaji zakari ya tuna inda muka haɗu ina mar magana a hanya zuwa kefi na ce masa ya shiga ya kauro zuwa fatinmu me ya ce min ya ce min fatin nan na talakoki ne kuma masu yanka da kuma masu yanka ah, kumba da kuma masu tura ah, baro shi fatin yana nufin jam'iyyar cpc kenan ko shi alhaji zakari eh. ya ce saboda haka shi ba zai zo cpc ba amma ga shi yau sai abin mamaki shi ne kuma ya zo yana cin moriyar wannan fatin yaushe shi ya shiga wannan fatin da Allah da annabi a talbe shi yaushe ya san menene ya sani akan CPC kuma ina so in sake tambayan shi akan yadda aka ci aka zo aka cire ni yana da wani masaniya sake kuma zan sake tambayan shi wane ne ba tanko almakura tiket to tsaya haka alhaji eh, muhammad eh, ka masa tambayoyi uku ka rike bari mu jinge na magana abin da yasa aka cire kadin na tukuna saboda kar mu kawo ta ya manta da tambayoyin alhaji zakari ka ji tambayoyinsa guda uku duka yace na tuna mun hadu da shi a hanyar cefi ko ba haka ba eh yace kana cewa shi ba kai ba za ka shiga wannan jam'iyya ta 'yan yankan kumba ba ba ba haka muka yi da shi ba maganan da muka yi da shi shine yana ce da ni in shiga in zo in tsaya a takarar senata na ce masa a'a lokaci yana ciyaman shi shi eh, shi eh. Yakub din ba eh, kwarai da gaske yana man. sai ya ce yanzu in shiga in tsaya a takarar senata na ce masa a'a ina muna da wadda mun riga mun amince da shi zai tsaya a takarar senata shine barista Solomon Iwuga to mu je ga tambaya ta biyu tambayar na biyu shine ya ce shi ya baiwa tanko almakura tuta ba ticket eh, eh ticket wannan maganan haka yake shi ya bashi amma ai akwai abin na ya biyo baya to a gaishe ku To jama'a wannan so mun taɓa fa muka fara idan Allah ya kai mu ranar Talata muka dawo akan wannan dandali za mu ji ko menene ya biyo bayan cikin wannan sakakkiya ta Nasarawa muna godiya ga su bakin namu muhammadu lauya ilyakub da alhaji zakari abdullahi ibe da kuma musamman wakiliyanmu zainab babaji da ta taimaka aka da hancin wannan shirin aka kawo muku shi a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwata a washington to da masu sauraro kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya shugaban amurka barack obama da abokin hamayyarsa na abokan hamayyarsa na siyasa majalisa suna dab da cimma matsaya domin kawo ƙarshen takun sakan da ake yi dangane da batun harkokin kuɗi a ƙarshen shekara kawo yanzu dai ba a cimma matsaya sai dai jami'ai sun ce shugaban majalisar wakilai na jam'iyyar da ke rinjaye john bena sun sake ganawa da shugaban kasa fa da shugaban kasa ta white house karan farko bena ya amince da karawa da attajirai da suke samun sama da dala miliyan ɗaya a shekara haraji a kuma kara yawan kuɗin da amurka za ta iya rantowa dangin da ke cike da bakin ciki sun yi jana'izar yara biyu daga cikin waɗanda aka kashe makon jiya a harin da aka kai wata makarantar firamare da ke arewa maso gabashin amurka an yi jana'izar yara maza biyu 'yan shekaru shida jiya ɗaya daga cikinsu tagwaye wanda 'yar tagwayensa ta tsallake rijiya da baya a wannan harin a halin da ake ciki kuma an dakatar da ayyukan karantarwa a makarantar da ke newtown inda aka yi harbin babu kuma tabbacin lokacin da za a sake buɗe wannan makaranta To masu sauraro da takardattun labaran muka zo ga karshen shirin ma wannan lokaci sai can da karfe takwas na safiya idan Allah Ubangiji ya nuna mana za ku sake jin mu dauke da wasu shirye-shirye da kuma rahotanni da dumudumin su ciki har da rahoto daga jihar Borno kan korafin da gwamnati take yi game da rashin tallafin gwamnatin tarayya kan batun nan na ambaliyar ruwa da ta shafi wasu al'ummomi a cikin jihar ta Borno. kafin wannan lokaci a madadin grace alheri abdu da muka gabatar da shirin nan tare da sidi wanda ya kula da ɗaki mana watsa shirye-shirye har ma da injiniyan mu a wannan safiyar ibrahim alfa ahmed ne daga birnin washington dc ke cewa mu huta lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.